to kamar yadda muka ce darasin mu a yau kamar yadda jiya muka yi subhanan Ladi yau kuma za mu yi asara bi abdi Allah ya yi tafiyar dare da bawansa za ka yanzu ku saurara a nitse ku ji wannan bayani wannan bayani dangane da isra'i bayani ne na gaibi wanda inda ba don manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai bada labari da kansa ba wanda kuma shine sahibul kissa shi da kansa ne ya je gani ya faɗi yadda aka yi to hankali ba zai iya auna ya labarin yake ba kuma hadisi ne da ya inganta har ya kai martaban mutawatir saboda sahabbai in ji wasu malamai sun kai guda ashirin waɗanda suka rawaito shi waɗanda annabi ya faɗa a gabansu suka ji da waɗanda suka rawaito daga wasu sahabban Malam Muhammad Nasir Jinil Albani ya rubuta littafi inda ya tattaro dukkan waɗannan hadisan. Ya sa masa suna Al-Isra'u wal Mi'raj a hadisi hima. Wa وصحيح وتخريج أحاديثهما وما صح منهما wato ya tara hadisan nan kuma ya tara dukkan riwayoyin da suka zo daga waɗannan sahaban akwai wanda ya zo daga riwayar Anas dan Malik akwai riwayar Abu Huraira akwai riwayar Ubay ibn Ka'ab akwai riwayar Anas dan Malik akwai riwayar Abu Ayyub al-Ansari akwai riwayar Buraida ibn al-Husayb akwai riwayar Jabir dan Abdullahi akwai riwayar Abdullahi ibn Abbas akwai riwayar Abdullahi ibn Umar akwai riwayar Abdullahi ibn Mas'ud akwai riwayar Ali ibn Abi Talib akwai riwayar Umar ibn al-Khattab da waɗansu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda labarin yake shine Imam'u Muslim ya fi tara shi ya takaita shi amma yana nan kuma sauran bangarorinsa a cikin Bukhari da cikin sauran littattafai na kutubu sunna shekara ta goma sha biyu bayan an tayar da shi a matsayin annabi lokacin saura shekara ɗaya ya yi hijira a watan rabi'un al'awwal a lokacin ne aka yi isra'i zancen da ya firin jaye kenan ba a watan rajab ba cewa da ake watan rajab daren ashirin da bakwai shine daren isra'i ba daidai ba ne abin ya fi inganci shine a watan rabi'un awwal aka yi a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wani yanayi ne da bai taba shiga yanayi na wahala da tsanani da tasku irin na wannan ba ya shiga jarabawa ya zama abin tausayi abin tausayi a wurin duk wanda yake kaunarsa ya zama har Allah ya ji tausayin yanayin da yake ciki ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi mutanen makka sun ki su karɓa mutanen makka ‘yan uwansa ne garinsu ne sannan kuma ‘yan uwansa ne na jini iyaye da ‘yan uwa dukansu suke tare da shi amma suka kishi suka kaba masa kafan zuka suka yi masa kiyayya da gaban da ba a saba ganin ana yi wa ɗan uwa irin wannan ba ba tare da don komi wata ba da ya ce musu su bar addinin barna su koma addini na gaskiya da ya ga mutanen garinsu su sun ƙi karɓa sai ce bari ya yi ƙoƙarin kaiwa wani garin ko za a karɓe shi amma saboda ya san wahalar da harkar nan ke ciki sai ce bari ya je shi kadai saboda in ma da wahala shi ya iya tunkarar da shi kadai sai bai dauki abokin rakiya ba sai ya fita ya tafi fa'if fa'if din nan duk wanda ya taba zuwa zai tausaya wa yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya saka da kafa daga makka gari ne wanda yake saman dutse amma haka ya taka ya haura sai da ya je har garin ya je samu waɗansu sai ya ce da su na zo ne in gaya muku wani albishi ko za ku karɓa na yi wa'azi wa mutanen maka ba su karɓa ba menene saƙonka ya ce Allah ya aiko ni ni manzon Allah ne suka ce kai ɗin sai suka fara masa wulaƙanci yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai haka kawai to da izgilin ya yawa sai ce musu idan ba za ku yadda ba to ku rufa mun asiri kar ku faɗa wa kowa ya ce uktumu amri ku koya al'amari na suka kasa suka ce amanarsa sai suka tara mutane su gaya musu suka ce ga wannan ya zo don renin hankali mutanen garin su ma ba su karɓa ba mu ne zai zai ce mu za mu zama wawaye mu za mu bi shi ada muna da labarin sa sai suka ce a tara yara su masa su masa ile su masa adile aka tara yara suka rika jifansa suka rika masa wulakanci jifa ta yawa har sai da ya faɗi ya so mai bai san inda yake ba a wannan lokacin bakin ciki ya taru banda abin da ke cikin zuciyarsa ga kuma abin da ake masa a gangan jikinsa ya rasa ta ina ne zai je samu sanyi ta ina ne idan ya kai wannan sakon za a karba labarin sa yana ta yaduwa amma da mummunan labari da mummunan salo cewa shi mai zagin allolin iyayensu da kakanninsu ne don haka sai ya faɗi yana farfadowa sai ke addu'a yana ce ya ubangiji na zuwa gaba za ka tura al'amari na ne ila man kilo ni wane ne za ka sa ya karɓe ni ya ubangiji na an ki karɓan wannan saƙon ya Allah ni dai in dai ba ta yi fushi da ni ba to a ci gaba zan yi haƙuri rabbi in lam yakun laka ghadabun alayya fala ubali ya Allah duk duniya su ni, su ci gaba da wannan in dai kai ka yi fushi da ni ba ya Allah ni ban da matsala ban da damuwa to sai Allah ya ji shi sai ya aiko mala'ika mala'ika sai ce mishi Allah ya ji abin da mutanenka suka maka kuma ya gani don haka ya ce da mala'ikan duwatsu ya yi maka magana sai ya sa mala'ikan duwatsu sai ya masa magana sai ce Allah ya ce mun in gaya maka ka faɗi abin da kake so a yi waɗannan mutanen ni ne nake kula da duk duwatsun duniyar nan in shi ita abfaqtu alaihimul akhshabain waɗannan manya manyan duwatsun da suka haɗa garin yadda aka rika halaka mutanen baya su ma bari in musu haka kawai ka fita a wurin yanzu in matse su in markade su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a a a a ni ba annabin halakawa bane ni annabin neman rahama ne ce ina fata Allah ya bar su lafiyar su idan su ba su yi imani ba wata rana cikin 'ya'yansu ko jikokinsu a samu ko mutum ɗaya da zai shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kaji Muhammadu Rasulullah sai sauko ya dawo jina-jina ba zai faɗa ba saboda in ya faɗa ma ‘yan uwansa dariya za su masa ya yi haƙuri ya yi wanka ya koma ya ɓoye al'amarin yana cikin wannan yanayin kuma wanda yake taimaka masa kuma ya zama masa kamar ƙarfi da ƙarfe na samun wato kariya daga ba a cutar da shi ba shine bafansa Abu Talib a shekarar ba a daɗe ba da wannan abun shi kuma yace gagarinku wannan abun ya bakanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallama al'amuransa da yawa sannan ya haɗu da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya yi ya yi imani bai yi ba har ya zo yana kan gadon sa na ajali annabi yana ƙara masa wa'azi yana ce ya am ya baffana banda kowa da ya wuce ka yanzu qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha inda Allah ka faɗi la ilaha illallah zan samu abin da zan tsaya a gaban Allah in kare ka amma in babu ita ba abin da zan iya maka yace shi ba zai karba ba ka yi hakuri ina son ka muna nan tare amma wannan kan ka bar ni akan addinin iyayena haka ya cika annabi yazo zai masa addu'a Allah ya hana shi yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man sha. ana nan ana nan tsora masa garkuwa guda ɗaya ita ce matarsa Khadija bintu Khuwailid ita ce tun daga ranar da ya aure ta yake ganin alkhairi da kariya da dukkan nagarta daga gare ta ta sadaukar da kanta ta sadaukar da dukkan dukiyarta akan da'awarsa har kuɗinta ya ƙare duk wahalar da ya sha tare da ita aka sha ba a kai ga lokacin da za a ji daɗi ba sai ta fara cutar ajali a cikin wani ya same ta tana jin daɗin ta da warsa ta sa an shiga wahala tare da ita kuma gashi yau tana cuta ajali gashi sun haifi 'ya'ya har guda shida da ita sai ta faɗi ita ma ta ce gagarin sai aka bar shi shi kaɗai sai abokai ƴan uwa sun ƙi shi to wannan yasa har mutane suka gane yanayinsa suka ce wannan shekara ita ce shekarar bakin ciki a tarihinka ana ce da shi ta a amal huzun to Allah madaukakin sarki duk abin da ake yana gani inna hu huwa samiul basir yana gani kuma yana jin komai jarabawa ce da dole kowane annabi sai ya ɗanɗana kuma shi a matsayinsa na wanda ya fi kowa a cikin annabawa ai jarabawa sai ta fi ta kowa kuma sai Allah maɗaukacin sarki ya sa ya zama da zuciyarsa da gangan jikinsa sun saba da yanda zai zama yana da wani shock of zoba da kome wahala da za a sha ta mayan duniya zai iya ɗaukawa a nan gaba zai zai jagoranci duniya amma gara a sa iya matsalan cikin garin su ya iya ɗaukawa shi kadai nan gaba in duniya ta taru kuma zai iya ɗauka shi sa aka tara masa dukkan wata damuwa kuma aka wahal da shi ta hanyar duk abin da zai sa kai ka ji daɗi a wannan duniyar sai Allah ya hada shi matarsa wadda ita ce ɗaya ɗayan matarsa wadda ita ce komi tasa ta bar duniya ya haifi ‘ya'ya maza wanda da waɗannan ‘ya'yan idan sun tashi za su taya shi ba wanda zai taya ka a cikin al'amarinka da zai biya maka tabbas sama da ɗanka Allah ya ce ma na ba a hajji miri daliku, duk su ma suka koma iyayensa kan tun kafin ma shi shi bai ma san mahaifinsa ba ko a hoto mahaifiyarsa tun yana ɗan ƙarami bai ma samu ya sha mamanta ba aka kai shi wani wuri ya je aka yi renonsa an dawo da shi wurin ta a madadin ya tsaya ya mori uwa ita mata ce gagarin aka kai shi wurin kakansa inda zai zauna ya samu gata na goyon kaka kakan ya ce gagarin duk wanda zai tare masa wani abu sai Allah ya dauke shi ta aka bar shi ya tare faɗan shi kadai kuma aka tura duk duniya su yi faɗa da shi shedan ya turo rundunonin sa na dukkan manya-manyan 'yan duniya na zamanin suka kafa masa kawan zuwa aka bar shi shi karansa to da Allah maɗaukakin sarki ya so ya nuna masa saboda zuciyarsa ta ƙara samun tabbas Allah ya ce masa yasin wal qur'anil hakim innaka minal mursalin kai ba manzo ne fa karka dauka abinda ake yi nan dole fa ka hakura ala siratin mustaqim kuma duk abinda kake kana tafarki madaidaici fadda bi wato umaru ci gaba da abinda kake kawai amma da gaske ne duk abinda kake gaskiya ne kai hakuri fasbir sabran jamila wasbir ala ma yaqulun to shine sai Allah madaukakin sarki ya so ya nuna mata cewa duk abin da ake nan fa ma wanda aka rabu kawo makala Allah bai rabu da shi ba kuma Allah bai wulakanta shi ba bari ma a nuna masa kaɗan daga cikin matsayinsa shine aka yi Isra'i da Mi'raji kafin a yi Isra'i da Mi'raji saboda muhimmancin wannan tafiya dan adam iri na da ku a haka ordinary ba zai iya tafiya sama kuma ya rayu ba iya inda za ku iya rayuwa shine wannan duniyar alam naji al arda kifatan ahya'an wa amwata to da yake zai tafi wani wuri inda ya saba da tsarin rayuwa anan sai Allah ya aiko mala'ika sai aka zo aka sake masa har sajiri irin wanda aka masa tun yana karami shi sa ibnu hajar yace sau uku ana bude kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin aiki a zuciyarsa sai Allah ya aiko mala'ika sai aka zo aka dauke shi aka kai shi kusa da jikin rijiyar Zamzam sai aka tsaga kirjinsa tun daga nan saman wato ƙarshen kirjinsa har zuwa ƙasan cikinsa aka feɗe sai aka ciro zuciyar sai aka wanke da ruwan zamzam aka wanke wannan jinin da yake jikinsa Allah maɗaukacin sarki ya lullube zuciyar ya wanke ta kuma da wasu sinadarai da za su iya sa ya ƙara ƙarfin da ya fi ƙarfin irin wanda da yake da shi ibnu hajar al-asqalani ce sau uku ne ake wa annabi sallallahu alaihi wannan an masa lokacin da yake ɗan shekara biyu da wani abu tun yana gidan halimatu sadiya suna yi wasa da yara sai kawai aka yara suna ta wasa kawai sai aka wasu sun kama shi sun danne shi a ƙasa suka tsaga kirjinsa suka ciro zuciyar suka wanke suka sake sawa suka rufe sannan an sake yi kusa da lokacin da za a tada shi a matsayin annabi kusa da lokacin da aka gama aikin ginin ɗakin ka'aba sai ya kwanta kamar yana bacci kawai sai ya an zo an kama shi sai waɗansu mutane suka sai aka ce wanne ne daga cikin waɗannan na kwancen nan sai aka ce wancan ne eh shi ne yana ji kamar a mafarki kamar kuma da kamar kuma a fakake sai kawai suka kama shi suka fasa irjinsa suka yi wannan wanki wancan da aka yi saboda idan ya tashi duk wani abin da ake haifar ɗan adam da shi na dattin shaitan a zuciyarsa sai a cire shi yasa aka yi wankin farko wanki na biyu kuma shine irin rayuwar da ɗan adam iri na da ku ya saba ya bambanta da irin rayuwar zuciyar da za ta rinka magana da mala'ika da haka sai aka wanke zuciyar saboda ya fara karɓar wahayi kuma zuciyar ta iya karɓa alam na shi rahlaka, sadrak to sai aka zo aka fasa sai aka yi wannan shine na biyu na uku kuma shine wannan da aka yi da za a je Isra'ila da Mi'raji shi kuma saboda rayuwar wannan duniyar an ba shi zuciyar da za ta iya ɗauka amma ba a bashi abin da zai iya ɗaukar rayuwar sama ba saboda duk annaba wanda suke can sai da aka kashe su kafin suka je can ko kuma annabi Isa dan Maryam da Allah ya masa abin da ya masa kafin Allah ya kai shi can inni wafika wa uka ilayya amma haka ordinary ba za ka iya zuwa can ka rayu ba to shi yasa sai Allah ya sa aka yi masa wannan aiki a zuciya Anas dan Malik ya ce duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe kirjinsa ina ganin alamar ɗinki akan zuciyarsa ina ganin alamar ɗinki akan kirjinsa wanda yake nuna lalle an taɓa buɗe kirjin nan an yi aiki a kai. saboda haka ɗakin ka'aba ya ce sai na ji an shure ni da ƙafa yana bacci sai farka sai duba sai gabe ga kowa ba sai koma ci gaba da baccinsa sai ji an sake shurarsa sai farka sai gabe ga kowa ba ya ji an sake shurarsa ya farka sai aka ce tashi sai tashi ya goge idonsa kawai sai ce fito sai fita da shi da sanda a hankali ba wanda ya gansu suna fita waje ya ce sai na ga mala'ika jibrilu ne sai ce da ni wata tafiya za mu yi da kai Allah ne ya aiko ya ce in zo in je da kai ya ce sai na ga ga wata dabba da ake ce mata albura ta fi jaki girma amma ba ta kai alfadari ba kuma dabba ce fara mai fuffuke a kusa da kafafunta na baya ya ce kawai sai na hau ina hawa kawai sai ta sure ni ya ce gudunta shi ne wato iya inda idonta ya tsinkayo a wurin ne za ta aje kafarta ka zo in za ka kwatanta kamar speed of light sau da ai da idon ka ne kake hango haske gwargwaro yadda idon ka yake gudun ya hango abu ai kamar yadda haske yake gudu shi sa kaga za ka iya cewa ya ne ma takaitaccen lokacin da aka yi tafiya aka je gudun haske 300,000 km ne per second kamar yadda farfesa ya kare ni da shi ranar 300,000 km per second shi kuma daga makka zuwa baitul maqdis daga makka zuwa Filistin, tafiyar kilomita 1,500 ne kawai haka idan a mota za ka je za ka yi wuni ɗaya ne za ka yi kwana a awa goma sha takwas so wuni ɗaya kenan da rabin wuni zai kai ka idan a mota ne Daga idan da wannan ne fa kaga aiko biyu sai ga shi sun isa to daga idan dai har dabban inda ta hanga a nan za ta aje gabas kaga ana cewa tsalle daya kawai sai ta je Allahu alam yace sai na je sai na daure dabbar a inda annabawa suke daure dabbobin su saboda haka sai na shiga masallaci yace sai na yi sallah raka'a biyu yace ina fitowa daga masallacin sai ga Jibrilu ya zo mun da tasa guda biyu daya akwai madara a ciki ɗaya akwai giya a ciki sai ce zaɓi wanda kake so ka sha ya ce sai na zaɓi madara ɗan kuma da a makka ne lokacin ba a haramta giya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi madara sai jibril ya ce ta ila fitara Allah ya datar da an datar da zuciyarka zuwa fitarar da ta dace kamar dama ka san a addinin ka dama za a haramta wannan sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata lafil fil jahiliyyati wa lafil islam shi bai taɓa dangana giya ba kaga ai lokacin ba haram bane kuma tunda aka kama ta an yadda ya sha ne sai ya ki sha sai ya dauki madara ya sha suka gama sai ce musu tafiya ba za mu yi sama za mu je yace nan sai aka bar dabbar anan sai kawai jibrilu ya tabe shi sai ya rike shi da hannunsa guda biyu ya cicibe shi ta irin yadda Allah ne ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin yadda ya ba da labarin bai faɗi yaya aka yi masafar da aka tashi daga nan kafin aje kawai sai ce sai ga mu a sama ta ɗaya tuna da kwatancen da na yi muku a karatu shekaran jiya a ce daga nan ƙasa a ce za ka tafi ka wuce duk waɗannan duniyoyin sannan kuma ka wuce duk wannan da yake cikin observable universe ka wuce har da non observable ɗin ka tafi can har ka je jikin bangon sama saboda duk universe ɗin da yanzu ilimin kimiyya ya gane a ƙarƙashin kasa ta ɗaya a ƙarƙashin sama ta ɗaya ne saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna mana a cikin wannan hadisin cewa wato saman akwai gini kuma akwai ƙofofi a rufe yake amma abinda duk ake hanga ai space ake gani fili ne sai a hango nan duniyar a hango can ai a cikin fili ne in ka ci gaba da tafiya har yanzu ba za a iya kurewa ba sannan duk abin da aka yi amfani da shi na na'ura wanda yake da fitin light ya je ya dawo bai taba kure iyaka abin da ake gani ba to a har yanzu ba a iya hasko sama ba to amma kafin ka ce menene har sun je jikin sama sai mala'ika jibrilu sai ya kwankwasa sai masu gadin sama ta ɗaya sai suka ce man waye ne sai ce jibrilu ne su kuma sun san jibrilu ai ogansu ne amma sai suka ki buɗa sai suka ce wa mamma aka kai da waye sai ce ma'i muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni da Muhammadu ne ka ji babban suna ce ni da Muhammadu ne ba su taba jin an kawo dan adam nan wurin ba kuma ba taba ka musu wani a ce wani ba koyewa an ce a buɗe masa ba su kuma sun suna da tsari da protocol ba haka kawai za a buɗe ba sai suka ci gaba da tambaya suka ce wa hal bu'ita ilaihi an tayar da shi ne wasu malamai suka ce ma'anar an tayar da shi ne shine dama Muhammadun da Allah yake faɗan za a tayar din har an tayar har ya zama annabin ne har aka kawo shi sama wannan ita ce fasarar wasu daga cikin malamai kamar alqazi iya wasu malamai kuma suka ce a a ma'anarsa yana da appointment ne an neme shi ne shi ne ma'anar halbo ita ilaihi suka ce idan a waccan ma'anar ne to yana nuna maka tun anan Allah yake so ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama ashe ba shi babba ne fa ashe mala'iku sun san da shi ashe anan duniya suna ta haukar su sun iso ashe a can lahira ai a can a sama a shi ana ta celebrating ɗinsa har suna cewa a ah, ya nuna cewa a shefa yana da popularity a can an san shi har ana cewa ko an aiko shi ne wa rafa'ana laka zikr mun ɗaukaka ambatonka a duniya mun ɗaukaka ambatonka a sama idan kuma a fassara ta biyun ne don a nuna wa annabi sallallahu alaihi sallama al'amuran ubangiji fa akwai tsari a cikin su ba fa yanda a duniya kake gani ake kowa yake harka gabansa bane a can fa yanzu a goyo wani a zo da shi jikin sama a kwankwata kuma ku tsaya kuna tambaya kuma mai ogan ku ne ya zo da shi amma kuna cewa an gayyace shi ne ya nuna cewa ashe al'amarin Allah abun tsoro ne lallai Allah madaukakin sarki ya cancanci a ji tsoronsa huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira su ba gonsu da waye aka zo da shi sai an ba da izini tukun sai ce eh an ba shi appointment ne an ce in kawo shi ne sai suka bude wannan security da yake jikin sama kadai ya ishe ka ka gane in kana da wautar da ka ɗauka wai an ce an je duniyar wata an je wace ce sai ka ɗauka wai can sama ne aka je <laughs> haka da aka buɗe ya ce ina shiga sai ga ana ta harkoki a can ya ce sai na ga wani yana zaune da mutane da yawa a gefensa na dama wasu da yawa a gefensa na hagu idan ya kalli mutanen dama sai ya dariya in ya kalli na ɓangaren hagu sai ya kuka sai ce wa jibrilu waye wannan tunda suna tare da jibrilu yanzu jibrilu shine guide shine abokin tafiya kuma shine wanda zai rinka gaya masa da za a yi dama kuma shine direba sai ce mishi wannan baban kare annabi adam sai ce to me yasa yake kuka me yasa yake dariya yace yana dariya ne idan ya kalli bangaren dama na cikin zuriyarsa wadanda suke yan aljanna in ya kalli hagu kuma waɗanda Allah ya sa duk yan zuriyarsa wanda za su je wuta sai rika kuka suna zuwa kusa da shi annabi adamu dama kamar yana da labarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farahaba bi wa da'a li bi khair sai ya marabce ni kuma mun addu'a da alkhairi a wata riwayar sai ya ce mun marhaban bin nabiyyi salih wa ibn salih maraba da annabi na kwarai maraba da ɗa na gari saboda ai bai taɓa yin irin wannan ɗan ba sai suka gaisa aka gama ya mata addu'a sai mala'ika jibril ya ce za mu wuce sai aka wuce kaga ai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta gani ikon Allah suka wuce aka je sama ta biyu aka sake irin abin da aka yi sama ta daya ya kwambata wane ne jibrilu ne kai da waye ni da muhammadu an neme shi ne eh an neme shi ne sai suka bude ina budewa sai daga annabawa guda biyu ƴaƴan ƴan mata guda biyu ne ƴaƴan ƴan uwa ƴan mata guda biyu da na Maryamu da kuma mahaifiyar annabi Zakariya annabi Yahya matar annabi Zakariya kenan zaka sai naga annabi Isa dan Maryam da dan uwansa dan innarsa annabi Yahya farahaba bi wa da'awa li bi khair suka marabce ni suka mun addu'a alkhairi suka ce da ni marhaban bin nabiyyi salihi wal akhi salih maraba da dan uwa nagari maraba da annabi nagari suka masa addu'a sai ya wuce aka je sama ta uku aka yi abin da aka yi a baya suna budewa yake sai ga annabi Yusuf alaihi salam yake sai naga mutum an bashi rabin kyau gaba daya abin da yake karantawa alkur'ani yau gashi ya ganshi wato a fili yau ga annabi Yusuf annabi Yusuf yace ya marabce ni ya mun addu'ar alkhairi irin yanda aka yi na baya aka gama da sama ta uku yace sai muka wuce sai sama ta hudu aka yi abin da aka yi a baya aka bude yake sai ga annabi Idrisu alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai nan yace ai kun ji Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka shi zuwa wani wuri na abin nan na ɗaukaka To haka sai ga annabi Idris alaihi salam ya masa addu'a ya masa fatan alkhairi yace sai muka wuce zuwa sama sama ta nawa ta biyar aka yi abin da aka yi a baya aka gama protocol aka wuce da shi yace sai ga annabi Haruna alaihi salam dan uwan annabi Musa annabi haruna ya marabce ni ya mun addu'ar alkhairi muka gama muka yi bankwana, na wuce na je sama ta shida sai ga annabi musa dan imran alaihi salam suka tsaya annabi musa ya mun addu'ar alkhairi ya mun fata alkhairi ya mun bara ya mun bara bada lale muka rabu da shi sai aka wuce ki muna zuwa sama ta bakwai da aka shiga sai ga wani kyan yana kishingide a jikin wani masallaci sai na ce wa mala'ika jibrilu waye wannan sai ce babanka ne annabi ibrahimu je ka gaishe shi ya je suka yi sallama duk waɗannan annabawan a bai sai da annabi sallallahu ya faɗi kamannin su na naga annabi Musa yana kama da kaza da kaza da kaza naga annabi Isa yana kama da wani Ya ce mutum ya ja Ya ce in ka gaishe kamar yanzu mutum ya fito daga wanka annabi Musa gashi ne in ka ganshi mutum ya sadauki annabi wane ne ya rinka faɗansu yace da naje naga annabi ibrahimu yace sai naga ina matukar kama da shi yace sai naga ashbahun nasi bihi sahibuku mutumin ku shi fi kowa kama da shi yana nufin shi kansa sallallahu alaihi wasallam suka gama da annabi ibrahimu sai ya ce wa mala'ika jibrilu nan ina ne sai ce wannan shine albaitul ma'mur yace wannan shine shine daidai da yadda kuke da ɗakin kaba na mutane a ƙasa nan kuma shine na aljanu a sama na mala'iku a sama yace wannan masallaci da kake gani shine yake nan a sama ta bakwai wurin bautar mala'iku kenan masallaci ne na mala'iku yadkhulu fihi kulla yawmin sab'una alfa malak mala'iku guda dubu saba'in ne suke shiga su yi sallah a ciki yace kuma sun mala ya'uduna ilaihi akhira ma alaihim kuma ba za su sake dawowa ba yan yau in suka gama dutin su sun tafi gobe kuma za a kawo waɗansu sannan duk wanda suka tafi sun gama nasu kenan tun da haka ake yi har yanzu haka ake yi don Allah mala'ikun Allah guda nawa ne yanzu don Allah don kaki yin sallah azhar ka cuci Allah don kaki la'asar da magariba da isha shi kenan sai zama sai duniya ta tashi saboda kai ka kika yi duk wanda ya samu dama ya zo yi sau ɗaya ba zai sake dawa ba kuma gobe za a sake kawo dubu saba'in ana ta harkoki a sama ba mutane sun zauna suna ta shirme a ƙasa harkoki ake na bautar Allah waɗanda suka san wane ne Allah aka gama sai mala'ika ya ce mu wuce akwai inda a cikin tafiyar aka tara mata annabawa a can a saman sai annabi sallallahu sallama aka zo yin sallah sai annabi sallallahu sallam sai aka ce ya wuce gaba a saman kenan banda na nan wanda za su zo su yi sallah a su ba a kasa sai aka tara su duka ka san an yi taro na manya na annabawa nan ba sai an ce maka mai da me aka yi ba ba za ga maka mai da me aka tattauna ba an dai gaya maka an yi sallah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine limamin limamai shi yasa kake je ake cewa imamul mursalina limamin manzanni zaka sai ya wuce ana idan da sallah sai mala'ika jibrilu ya ce masa ya muhammad dan waiwayo bayanka ga mala'ikan ga mala'ika maliku mai gadi wuta yana so ku gaisa <laughs> sai manzo Allah sai sallama ya ce sai na gaishi yace a asalin halittarsa ba alamar hasken dariya ko murmushi shi tunda Allah ya halice shi bai taba yin fara'a ba kuma babu ita a cikin siffar halittarsa ya ce sai muka gaisa ya faɗi kalmomin alheri gare ni aka ce mishi wannan shine hazinun nari mai gadin wuta kenan yana so su gaisa da ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallah ne shi ya zagayo sai ya ce a gaya jibril ya gaya masa yana so su gaisa yanzu don Allah wannan annabin a ce babu kai a cikin mabiyansa ai ka yi asara wallahi kaga yadda ake marmarin sa a sama waɗanda ba wasu aka turo shi ba ba amma kaga yadda wani zai taso daga cikin wuta ya zo yana neman ya zo ya sallama da shi yana ce jibrilu ya gaya masa yana so su gaisa wallahi duk wanda manzon Allah sassa bai cece shi ba a lahira yayi asara duk wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yake zai zama chief a baya a kofar aljanna bai ce wallahi kai asara yace ana faratukum alal haud a kofar aljanna akwai tafki tafki na ne duk al'umma ta idan sun zo a nan ni zan karbe su kar ka bari a yi wannan harka babu kai ba abin da zai sa a wannan harka da kai kuwa sai ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa mala'ika jibril ya ce mu ƙara gaba sai aka tashi aka ci gaba da tafiya sai da aka je sidratul muntaha to nan shine inda labari ya kare shi kansa annabi sallallahu alaihi ya ce na ga abun da babu wani cikin halittun Allah da zai iya siffanta maka ya yake ni dai na gani amma ya yake ni ba zan iya faɗan yadda yake ba ce bishiya ce ta bagariya ganyayyakinta kamar yadda kake ganin kunnen giwa idh yaghsha ta ma yaghsha kawai sai aka zo lokacin da Allah ya lullube ta da wani irin akawa da wani irin ado da wani irin bankaye irin wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai taba gani ba kuma ba zai iya faɗan ya yake ba Allah ya nuna masa abin mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi tafiya har sai da na kai inda nake jin karar alƙaluma ana rubutu da su ba na gani masu rubutun amma alhafazatul kiramul barara mala'iku na musamman waɗanda suke rubuta rekod ɗin da ubangiji ya sa su rubuta waɗannan sakatarorin da Allah ya sa suna rubuta fayil fayil suna ajewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina jin alkalabi yana ƙara ana ta rubutu fa auha ila abdihi ma auha akwai ta riwaya da take nuna cewa kamar yadda waɗansu suka dogara gare ta cewa da aka zo sidratul muntaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu ƙara gaba mana sai jibril yace ni ba na iya wuce nan ina wuce nan konewa zan sai aka ce kai zaka wuce kai kadai saba wannan riwayar a wurin malaman hadisi bata inganta ba me ya faru a daidai wannan wurin na ƙarshe Allahu alam amma dai riwayoyin da suka inganta sun nuna cewa bayan an gama an kai annabi sallallahu alaihi wasallama ziyarar ganewa ido a aljanna kuma an kai shi ziyarar ganewa ido a wuta an nuna masa yadda wuta take duk abin da ake karanta maka na labarin wutan nan gata nan ya gani da ya ga nau'ukan mutane a ciki aka nuna masa kamar tamboci Yadda za a yi da mutanen yan wuta aka nuna masa da nau'ukan azabar da za a yi wa mutane masu irin laifi kaza masu kaza masu kaza da ka zo aljanna aka nuna masa alamar mutanen da ke ciki to Allah da ya takaita labarin akan laqad laqad ra'a min ayati rabbihil ya ga manya manyan ayoyin Allah ya ga abubuwa da yawa na ban mamakin da ba wanda ya taba gani irinsu ya faɗi iya wanda Allah ya yarda ya faɗa sauran kuma tsakanin shi da ubangijinsa da ya gama wannan sai maraika jibrilu sai sai Allah maɗaukacin sarki suka yi magana da shi suka gama ganawa da shi da ubangijinsa a wajen wannan ganawar ne aka samu saɓani tsakanin sahabbai cewa shin annabi sallama ya ga Allah da idanunansa waɗannan guda biyu ko kuma a'a ya ga Allah da zuciya ne Dukansu yadda da cewa ya ga Allah a shi ru'yatul Kalbiya ko ru'yatul basariya ai ana ganin abu da zuciya ko irin yadda kake gani a mafarki ai da zuciya ka gani ba da wannan idon ba kuma ka fito zaka iya faɗan ya ka gani a mafarki ai ba da idon ka gani ba sai suka ce irin wannan gani ne ko da idon sa wannan Abdullahi bin Abbas ya ce ya gani da idon sa ne <clears throat> saboda Allah ya ce ma gal basar wa ma tagha kuma la ra'a amin ayati rabbihil kubra nana Aisha tace a a duk wanda ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da wannan idon fakar a azama ala lahil filya yayi wa Allah kariya saboda Allah ya ce la tudrikuhul absar dai basar ne irin wannan irin baya taba ganin Allah ina fata ana fahimta to sai ba sai ya haɗa su yace yana gani magana Abdullah ibn Abbas na ya ga Allah haka ne maganar Nana Aisha ce bai ga Allah ba haka ne tana nufi bai ga Allah da wannan idon ba Abdullah dan Abbas yana nufi ya gani da zuciya ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi sallama sai suka taso da jibrilu sai suka fara dawowa kafin ya dawo sai Allah ya ce to ga sallah da karaba nan ka kai wa al'ummarka a je a yi ta sallah ai kaga yadda ake a albaitul ma'mur kaga yadda ake don haka ka je ka gaya wa mutanen ka sai ka ce to a fara bauta na gaskiya da Allah da Allah ya sa wa annabi sallallahu alaihi sallama sallah ana yin raka'a biyu ne da safe da yamma ai raka'a biyu da safe ai raka'a biyu da yamma an fahimta to da aka zo sai Allah maɗaukacin sarki ya bashi guda hamsin sai ya taso sai zo jihar nan sai ya sauko yana zuwa sama ta shida annabi Musa ya ce a zo kamar labari mana ya kuka yi da ubangiji sai ce a cikin gana wanda muka yi Allah ya bani sallah to nawa ya baku ya ce hamsin ya ce hamsin ya ce ni ina da working experience akan mutane na zauna da banu Isra'ila na jarrabe su mutanen ka za su yi kama da banu Isra'ila za su yi koyi da su duk taurin kai ba kamar banu Isra'ila Mutanenka kuma za su kwaikwaye su to haka karka je musu da sallah hamsin in ka je musu da shi ba za su iya ba ka je ka ce a rage maka Ki zan iya ne ce i sai dan kalli jibrilu sai ga jibrilu mai nuna kar ai haka ba sai ya ce to mu je sai jibrilu ya dauke su koma sama ya ce ubangiji ya ubangiji mutane na na nema musu alfarma a rage mana sallah hamsin ta yawa a mana rage sallah ce a rage biyar mun gode sai ya dawo mala'ika annabi Musa ya ce nawa ya an rage da ya ce a je ka ce a kara ragewa ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gushe ba in koma wurin Allah a rage biyar da wurin annabi Musa ya ce ka koma a rage aka yi ta yi aka yi har da suka dawo biyar sabu nawa aka kenan sabu bakwai kenan da ya dawo ya ce mata nawa aka baku ya ce biyar ne ya ce gaje ka ce a rage ya ce a ce gaskiya raja'tu rabbi hatta hatta hatta istahyaytu minhu na koma wurin ubangiji zuka kan ina jin kunyar sa biyar kan Allah ya zamu iya zamu iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba mana mun karba shi kenan sai Allah madaukakin sarki ya ce mata inna ha khamsun wa inna ha khamsun tunda ka ce za ku iya to abinda da nayi niyya na hamsin din nan ba zan rage ba ku je ku yi sallah biyar amma kuna da ladan package cikin sallah hamsin kowace sallah ɗaya tana daidai da goma kaji falalar Allah Albarka, ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk muke ci shikenan sai dawo da sallah aka zo sai aka fara nana Aisha tace sai aka mai da su salloli guda biyar sai aka da raka'o'i biyu sai aka ƙara matsallan zaman gida ya zama hudu a azahar da la'asar da isha sai kuma aka rage aka bar kuma aka bar su a raka a biyu ga matafi wannan shine abin da ya faru dangane da bada sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo kasa yana zuwa daidai inda aka tashi da shi daga wannan masallacin sai ga annabawa sun taru ana jiran sanan kuma za a masa karɓar lale da marhaban da dawowa ana karɓar sa lokacin asuba ta yi yace sai ya wuce gaba sai aka yi sallar asuba suka yi sallah suka yi jawabai aka yi bankwana da annabawa kowa ya koma inda Allah ya ajiye shi yace sai na hau kan abu na sai na dawo yace a hanya ta ta wucewa na ga annabi Musa yana sallah a cikin sa kaga har ya gama har ya dawo ce na wuce shi yana sallah a cikin sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai kuma labari yanzu ya zama sabo za a tashi da safe za a bada labari akan Isra'i da Mi'raj mun fara yin taɓa kalashi a kai haka a darasin baya darasi na gaban Allah yadda za mu jiya ta kaya kuma menene darussa da za mu fahimta da za mu amfana daga wannan labari mai ban mamaki abin da muka faɗa dai, Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa baraka ala nabiyina